Masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kamar kullum ne ne na fisa na sabon gabatar muku da shi a daidai irin wannan lokaci. A yau zan yi magana akan haƙƙin miji akan matarsa. Ma'ana abubuwan da suka rataya a kanki na mijinki. Ku bai haƙuri mata kar ku ga cewa ko da yaushe ina magana akan yadda za ku yi ka kaza zamantakewan ku da miji yadda za ku ni buri na mace kowace mace ta zama tauraruwa kamar yadda na saba faɗi akan mazajen su shi yasa kuka ga har yanzu ban fara taɓo bangaren mazan ba ina nan zuwa gare ku ba wai mazan taɓo ku bari a dole in taɓo ku amma buri na mata su fara gyara su san cewa eh su ma mata ne a cikin gida kuma inda suka shiga za a san ce eh, cewa lallai wannan mace ce wannan mijinta kuma zai alfahari da ita a ko ina ta shiga to a yau zan yi magana kamar yadda na faɗa muku akan haƙƙin ki da rataya haƙƙin miji da ya rataya akan ki ya kamata ki san akwai haƙuƙuwa da yawa da dama bila adadin da suka hau kanki a matsayin ki na wuri gida wanda suka hau kanki na mai gida kuma ya kamata ki san su da kuma san yadda za ki kula da su don samun zamantakewa mai ɗaurewa tare da kwanciyar hankali da nishaɗi da ke da mai gida. da farko haƙƙin miji akan matarsa yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ki kula masa da dukiyarsa ki kula masa da 'ya'yansa duk wani abu da ya shafi abubuwan rayuwa a cikin gida ki san yadda za ki kula da su wata matar ko yadda za ta ajiye sosan wanka bata sani ba wanda miji ya fita ya je ya sha wahala ya aiki ya kawo miki sabulu kin ajiye kin yi wanka kin ajiye soso a misali ga soso nan ga sabulu kin ajiye kin gama wa yara wanka ko ke ki wanka kin ajiye sosan nan a cikin sabulun nan wanda sabulun nan akwai ruwa a jikinsa sannan shi ma sosan da kika yi wanka akwai ruwa a jikinsa to idan sabulun ne da kika yi amfani da shi ruwan nan ba ya shiga sabulun zai rinka melt zai rinka narkewa ne yana narkewa yana narkewa sabulun da ya kamata ya muku sati biyu a wankan da za ku yi to ina mai kyauta da zaton da kyar zai miki sati daya saboda me saboda baki san yadda zaki ajiye wannan sabulin ba uwar gida idan kin yi wanka kin gama wanka zaki dauki sosan ki kakkabe ki rataye shi zai bushe shi ma sabulin ne kin ajiye shi a abu wanda kika san cewa ruwa zai sauka akai zai tsane to wannan sabulin ma mai kwanya miki sati biyu sai ya kuma haka to me ya kawo haka kin san yadda zaki adana shi to shi ma wannan babban haƙi ne da zaki san cewa eh kin fa taimaki mai gida saboda baki ce mai sabulu ya kare a lokacin da bai kamata a ce ya kare ba